to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni dai sunana abdulrazak ahmad inkiya kuma ana ce min ibola wasu ne da nake amfani da shi a sashen social media na wani instagram shine ebola doki to an samu yan 419 wanda suke amfani da sunana an yi hagin din account ina suna amfani da shi kuma ni ban sani ba sai jiya na sani da daddare yawa shi ne na suke so in fito in faɗakar da yan uwana da masoya masu goyon baya na akan cewa wannan account ɗin yanzu ba ni nake amfani da shi ba kuma zan yi iya bakin kokarin da zan yi insha Allah ga na yi kokarin na magance wannan matsala da aka samu gaskiya an suka yaudare ku da kan cewa wai ku tura musu kuɗi a zuwan ni ne to gaskiya ba ni bane ni ma ban san da hakan ba sai jiya da dare shi yasa nake fitowa nake so in sanar da masoya na abin da yake faruwa da ni ko ba haka ba kuma Allah ya sa mu karfin su Allah ya sa mu karfin dukiyar mu Allah ya tsare lafiyar mu da mutuncin mu kuma Allah ya sa mu karfin wa'annan mutane abin nan da suke yi ubangiji Allah ya mana tsari tsakanin mu da su don wannan wa'annan mutane ba abin da zamu je mu ce Allah ya mana tsari tsakanin